Sunana Agibo Bugubali Sanu, aiki na koyar da rawa ne musamman ma irin na bikin Boboji Laso. Zan so nuna muku garin da na girma a ciki. mu da zuwa garin Bobo. Bobo laso ko kuma Bobo ya kasance gari na biyu mafi girma a Burkina Faso. Mutum kimanin dubu ɗari tara ne ke zaune a garin. Ba shi da nisa da kan iyakokin Mali da Africos. shine cibiyar kasuwanci da ake gudanar da hada-hada ta hanyar amfani da layin dogo a tsakanin burkina faso da ivory coast a shekarar 1933 aka gina layin dogon mai ɗimbin tarihi gaban tashar jirgin kasan da kakana da mahaifinsa da na suka yi aiki a ciki kenan na yi rayuwata a nan a matsayina na ɗan ma'aikacin tashar jirgin ina da tikiti na kyauta da ke iya kai ni har birnin abidjan garin ya samo asali daga wasu ƙabilu biyu da suka hada da bobo da jula zanen garin na nuna tasirin addinin islama an gina wannan masallacin a shekarar 1890 masallacin birnin jula so ya kasance abin kwatance. Wannan ginin da ake iya gani daga bayana ya shafe shekaru 135 yana tsaye a haka. An gina shi ne da laka da itace kuma har yanzu a tsayen yake. Muna alfahari da mu na Islama, amma fa hakan bai sa mun yasar da al'adarmu ta mafarauta ba. To mun sanya kayan gargajiya a yanayi na bazata za mu yada zango a gidan yarin garin Bobo Julaso. Wurin na ɗauki da ɗimbin tarihi musamman a gare ni. Daga shekara ta 2014 na soma nazari kan wani shiri na gyaran hali ta hanyar rawa. Ina aiki da fursunonin da suka aikata laifuka daban-daban. burin shirin na gyara musu hali ne ta yadda za su saje da rayuwar waje bayan sun kammala zaman yarin agubai bai tsaya a nan kadai ba har da kokarin inganta zamantakewar al'umma an san shi da mai koyar da rawa a lokacin bikin al'adu ɗaya daga cikin fitattun bikin raye-raye na yankin yammacin afirka ana gudanar da wannan biki sau ɗaya rak a shekara a garin na bobo laso nan kuma yankin akad vile kenan layinmu da ya fifice wajen gudanar da bikin al'adu zalla biki ne na raye-raye na duk duniya baki daya kowa na cashewa da iyaye da kakanni da makaɗa kai har ma da waɗanda ba makaɗan ba. A ƙarshen ziyarar, Agwibo ya kai mu wani gidan abinci da ake dafa abincin gargajiya na mutanen Burkina Faso don ɗanɗana kazar nan ta garlic cikin wato kazar tafarnuwa. Ana amfani da kazar asali ta gargajiya wajen sarrafa ta da tafarnuwa. Wannan kaza ana mata lakabin da bicycle cikin saboda tsananin gudunta. babu ta yadda wani zai bakunci kasar burkina faso ba tare da ya ci wannan kazar ba to a nan sai in cewa mai kallo ko ma masu kallo muna ƙwarya eh, Venez déguster mon poulet flambé avec moi. Bon appétit à ceux qui nous regardent.